أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين babu zakatul ganami ba mai bayani akan zakata tumakai da awakai حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي محمد بن المثنى الأنصاري قال حدثني سمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه حقيقة كان أنس يا فدا مشي أن أبا بكر رضي الله عنه حقيقة أبا بكر رضي الله عنه يا جاء مشي كتب له يا روتا مشي هذا الكتاب وأن للتاهي lamma wajahu lokacin da fuskantar da shi ila al-bahrayni zuwa ga bahrayni abinda a cikin littafi ga abinda kunshi littafi nan bismillahir rahmanir rahim hadhihi faridatu sadaqati bismillahir rahmanir rahim hadhihi wannan faridatu sadaqati falalla ce ta zakka allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimina wadda manzon Allah kullanta ga dukkanin musulmai wallati amara Allah biha rasulahu wannan da manzon Allah wannan da Allah ya kori manzo ne sallallahu alaihi wasallam da ita faman su ila hadu wanda an ka tambayta wanda an ka tambaya ita min almuslimin cikin musulmi ala wajhiha akan Falil falidha shi ba da ita wa man su ila wanda an ka tambaya fauka he da abin da ya kasance an rubuta cikin wannan takarda fala ka shi ba da komai ga bayanin nan zuwa fi arba'in wa ishirina min al-ibli fi arba'in wa ishirina min al-ibli idan raƙun masu hakai 24 fama duna hada abin da bai kai ba min da ganami daga cikin tumakai aka ba da zakkarsu min kulle hamsin ga dukkanin raƙumi biyar shatun a ba da akuya ɗaya da watan a biyar a ba da ɗaya goma a ba da biyu a sha biyar a ba da uku a ainihin a sha biyar a ba da uku ishirin a ba da hudu ishirin da hudu a ba da hudu to in sun kauce haka nan sai zakka ta canza to shi na ce mina ganin daga cikin tumakai aka hidda kasu min kulle hamsin ga dukkanin raƙun madar shafin a bada akuya ɗaya iza balaga hamsin wa ishirina idan raƙun masu hakai a idan raƙun masu hakai ishirin da biyar ila hamsin wa talatina har su kai talatin da biyar fafi ha bintu muhalin unsa ana ba da bintu muhalin unsa daga cikinsu idan raƙun na ishirin da biyar za a ba da bintu muhalin ita ake ba su wa har su kai talatin har su kai talatin da biyar goma sun ƙaru idan su kai talatin da shidda sannan kuma wajibi su sake ƙusa za a ba da mace wa iza balaga sittan wa talatina idan sun kai talatin da shidda fafiha bintu labunin unsa cikin su za a ba da bintu labunin unsa ila hamsin wa arba'ina har su kai arba'in da biyar idan watan ainihin raƙuma suna ashirin da biyar za a ba da bintu muhalin za a ci gaba da amsa bitum muhalin har su kai talatin har su kai talatin da biyar in sun haka talatin da shida sai a ba da bin talabonin unsa ita ake basuwa kuma har su kai arba'in da shida ko iza balaga sittan wa arba'ina idan raƙun masu hakai arba'in da shida su kuma daga cikinsu fa fi ha hiƙatun za a ba da hiƙa daga cikinsu ɗaruƙatul jamali wadda karo ke taki ila sittina har su kai sittin an ga an kai ko wa idza balaga sittan wa arba'ina idan ta kai arba'in da shidda fa fiha cikin ta za a bada hiqatun hiqa taruqa surjamali wadda karo ke taki da arba'in da shidda ita aka ba su wa ila sittin har su kai sittin fa idza balaga in ta kai wahidatan wa sittina idan ta kai sittin da ɗai ita ma fa fiha jaza'atun cikin ta za a bada jaza'a ila hamsin wa arba'ina ila hamsin wa sab'ina har raƙuma su kai saba'in da biyar fa iza balaga in ta kai ya ya'ani shina nuhi sittan wa sab'ina idan raƙuma sun kai saba'in da shidda su kuma abinda ake basuwa fa fi haƙin su za a bada binta labo ne idan raƙuma sun kai saba'in da shidda za a bada binta labo ne binta labo ne su aka basuwa da saba'in da shidda har su kai tamanin har su kai tas'in shine ce ila tas'in har zuwa ga tas'in fa fi hadin talabo ne wa idza balaga ihda wa tis'ina idan raqum masu hakkai tis'in da tsai fa fiha hiqatani cikin su za a ba da hiqadu daruqatal